الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سجدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ya kawo mu yau ashirin da biyar ga watan al-muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da arba'in kuma yau biyar ga watan tara miladiya dubu biyu da goma sha biyar ga watan goma dubu biyu da goma sha takwas a wannan masallaci jami'u shekhi talhata salafi rahmatullahi alaihi domin ci gaba da karatun hadisi a cikin littafin at-tajrid sarih li ahadith al-jami' sahih wallafar babban malami al'allamatu ahmad ibn ahmad ibn abd al-latif az-zabidi alaihi rahmatullah wannan shine zai zama majalisin mu na sha bakwai da izinin Allah a cikin wannan littafi muna cikin kitabul iman mala ya babun عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله إصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تبتغونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك wannan haka yake a cin sayul bukhari ba tare da an faɗi babun me ba al-imam bukhari haka yace masa babun shi ma al-imam zabidi haka ya ambace shi haka babun Shi ya kawo wannan hadisin na ubada ibn samit radiyallahu anhu ubada radiyallahu anhu ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam malaman tarjama suka ce malaman ilmin rijal suka ce sunansa ubada sunan babansa as-samit sunan kakansa qais sunan kakansa na biyu asram da sadun al-ansari al balan tsari ne da cin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen madina sannan a bangaren mutanen madina ya fito daga gidan hazraju ana masa alkunya da abul walid ita ce alkunyarsa abul walidi yana ne daga cikin wannan da ake ci musu afradu sahaba shi kaɗai yake da wannan suna in dai ubada ibn swamit ne to ba wani feshi amma akwai masu suna ubada sun kai sha biyu a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam amma dai a ce sun yi tarayya da wani a sunan uba to babu so da ka yana cin wadanda ake ci musu al-afraj sunan shi sunan babansa babu wani wanda ya tarayya da shi a wannan sunan ya halarci dukkan yakokin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya halarta dukkan su yana dai daga cin annuqaba wato wakilai a shaffa guda biyu da aka ma'anar sallallahu alaihi wasallam bi'atul aqabati al-ula da bi'atul aqabati thaniya da shi aka yi bi'atul aqabati al-ula sahabban da suka zo daga madina suka zo suka ce ma'anar sallallahu alaihi wasallam ya dawo madina kawai sun mishi masauki a madina domin ya zo ya ci gaba da da'awa ya ce to su tafi ya karɓi eh, su amma su koma Allah bai masa umarni da hijira ba baɗi suka sake dawowa to da uba da aka sake dawowa wancan sun zo ba su wuce su goma sha biyu ba a dawowa ta biyu baɗi sai suka zo sun kai su saba'in yana cin waɗanda aka duka biyun da su shi ne fankon alkali da aka haɗa a filistin filistin wannan dai filistin ta inda baitul maqdis yake al-imam ibn sa'ad rahmatullahi alayhi sahib sira yace kana qawalan jasiman jamila ya kasance ubada suffar sa mutum ne dogo sannan yana da jiki sannan kyakkyawa ne shi kaka mai da bature yake cewa giant kenan yazid ibn abi a lokacin yana gwamnan sayyidina umar radiyallahu a sha sham kamar yadda aka sha faɗa mana a lokacin babbar ƙasa ce wanda ita ce aka yanka ta yanzu gida-gida ta zama ƙasashe to lokacin yazid ibn abi sufyan radiyallahu anhu ma shine gwamna sai ya rubuta ma sayyidina umar radiyallahu anhu cewa garin sham ko ƙasashen sham na buƙatar waɗanda za su karantar da su alƙur'ani kuma su zama malaman su na fiƙi sai ya zaɓi sahabbai guda uku garaza ya zaɓi mu'azu dan jabal da ubada ibn samit da abu darda radiyallahu anhum sai ya tuwa su so da shi ubada sai ya zauna a filastin ya zama shine malamin su kuma alƙali kuma limani mai karantar da su addini mai yanke hukunci a tsakaninsu a kotu ko da shi ne alƙalin farko da aka yi a abin nan a ya rasu a garin ramla shi ne za ka yi suna cewa ramalla mutanen gari suna cewa ramalla amma dai a larabcin sunan garin ramla a shekara ta talatin da hudu bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam babban sahabi ne masanin fiqhu masanin alqur'ani to shine riwaya wannan hadisi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana wa hawlahu isabatu min ashabihi a tare da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wasu jama'a daga cikin sahabbansa bayuuni ku yi mini mubaya'a ku yi min chaffa ala alla tushriku billahi shay'a ku ɗau alkawari cewa kun shiga musuluncin nan ba za ku shirka ba ba za ku haɗa Allah da kowa a cikin bauta ba abu na farko ke wala tasriqu sannan ba za ku yi sata ba wala taqtulu auladakum sannan ba za ku kashe ƴaƴanku ba wala ta'tu bi buhtanin sannan ba za ku zo da kiran ƙarya ba na taftarunahu baina aydikum wanda za ku ƙirƙiri wannan ƙarya a tsakanin hannuwanku wa arjulikum da kuma kafafuwanku wala ta'asufi fi sannan ko ba za ku rika saba duk abin da ya kasance mai kyau ba ne a cikin shari'ar musulunci faman wafa duk wanda ya cika wannan alƙawarin da ya dauka ajruhu ala Allah to ladansa na wajen Allah wa man asaba min zalika shay'an wanda kuma ya aikata wani abu da cikin waɗannan abubuwan da aka lissafa na saɓo, fa uhiba bihi fi dunya sai aka masa azaba aka masa ladabi aka masa haddi gudun wannan saban da ya aikata a duniya fa huwa kaffaratul lahu to wannan ya zama masa kafara an je lahira Allah ba zai kama shi alhaki ba wa man asaba min zalika shay'a wanda kuma ya aikata wani abu daga cikin waɗannan nau'ukan saɓan sun masa tarahu Allah sai Allah ya rufa masa asiri a duniya ka huwa ila Allah to alamarin na wajen Allah sai a bashi da Allah in ya tafi wajen Allah in sha'a afa anhu in Allah ya ga dama sai ya fi masa to in sha'a aqabahu idan kuma ya ga dama sai ya masa azaba a lahira tunda ya rufa masa asiri a duniya sai masa azaba a lahira فبايعناه على ذلك ubada radiyallahu anhu sai ce sai muka ba annabi sallallahu alaihi wasallam baya akan haka muka bashi caffan mu annabi sama ya bude hannunsa muka kora hannun mu muka musafaha akan waɗannan abubuwan da aka wannan hadisi kamar yadda muka ambata haka al-Imam al ya ambace shi shi kadai a cikin Sahihul Bukhari asali wato al-Jami'us Sahih sannan shi ma limamu zabidi da ya yi takaita littafin wanda shi ne muke karantawa shi ma da ya zo haka ya kawo wannan hadisi hadisi ne da malamai da yawa na hadisi sun ruwaito shi eh, shi can shan limamu bukhari ya ambace shi a wurare da yawa sannan limamu ahmad ya ruwaito shi a cikin musnadinsa al muslim ya ruwaito shi a cikin sahihinsa al abu dawud shi ma ya ruwaito shi a cikin sunan ɗinsa da kuma wasu malaman hadisi malamai suka ce me alaƙan wannan hadisin da kitabun ina sun ana mana bayani ne akan hadisan da aka samo su daga ma'aiki sallallahu alaihi sallam wanda suke bayani akan imani babban malamin hadisi badruddin al-aini al-hanafi rahmatullahi alaihi yace wajhu takhsis adh-dhikri bi hadha al-hadith huna fuskacin da za a sanya wannan hadisin da aka keɓance shi aka kawo shi a nan kuma aka kawo shi a cikin kitabul iman أن الأنصار هم المبتدئون بالبيعة على إيلاء توحيد الله نن أنا سوء سند المشيوة متانا مدينة سوني متانا فوقو ولن تفارم من ذل سما مبايعة أخن شواء ذو أفتو آيات توحيد الله سوء سكفارين to shi yasa ke aka kawo wannan wa shari'atihi da kuma shari'arsa hatta ya mutu ala zalik suka yi manzo Allah su mu baya akan sun yadda su mutu akan wannan in ya ɗauka kalmar Allah ne tahubbu alamatul imani san su sai Allah ya sanya shi ya zama alama ta imani tunda su ne suka fara daga su suka fara zuwa suka ce ma manzo Allah sama sun ba da rayuwarsu domin tauhidin Allah da shari'arsa su tabbata to ai hadisin bai da aka karanta mana in ba manta ba al-Imam al-Bukhari babi cewa babun alamatul imani hubbul ansar wa alamatul nifaqi bughdul ansar haka ne ko yayi babi akan cewa san mutanen Madina alama ce ta imani sannan kin mutanen Madina alama ce ta munafurci to sai ka wannan hadisin domin nan mutanen madina ne suka zo suka mamanzal sama cappa mujazatan lahum ala hubbihim ala hubbihim man hajar ilaihim wa muwasatihim lahum fi amwalihim kaman Allah ya saka musu sakamakon wannan caffar da suka manzo Allah sallallahu alaihi kuma suka nuna soyayyarsu ga mutanen Makka sannan kuma suka taimaki mutanen Makka suka taimaki addinin Allah to shine sai annabi su ya sanya ya ambaci cewa san su alama ce ta imani kuma sai aka kawo aikin da ya jawo musu a ce san su alama ce ta imani wanda haka majruddin al-aini ya kawo ce wannan shine yadda za a fuskantar da wannan hadisin ya dace da kitabu tauhidan da aka kawo shi a nan amma ibn hajar rahmatullahi alaihi sai ya ce wa wajhu ta'alluqi annahu lamma dhakara al-ansara fi al-hadith al-awwali yadda wannan hadisin ya dace da kitabul iman ai a hadisin baya an ambaci mutanen madina ashara fi hadha ila da shurb fi talqibihim bil ansar to nan kuma za a faɗa mana ne aka kira su da al ansar a hadisin baya an ambata mana cewa san su alama ce ta imani irin su alama ce ta munafurci to yanzu kuma za a ambata mana ta yaya suka samu wannan matsayin in al-imam ibn hajar al-asqalani rahmatullahi alayhi لأن أول ذلك كان ليلة العقبة domin wannan a mubaya'ar da ake mana batu a kanta aka kawo ta a cikin wannan hadisin ta faru ne a daren da a daren da aka yi ake ake jifan shi a shekara ta sha ɗaya ko ta sha biyu bayan aiko annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallama ya zo wajen da ake ce masa wajen jifan shiɗa shi aka ce yana da baki da ya zo sai ya ga waɗannan mutanen madinan ne gida biyu khazrajiyawa da ausiyawa su sha biyu suka zo suka zo na da manzo sama suka ce suna da bayani sannan su ya ba su dama suka zauna daidai kusa da inda ake jifin shida so da kace suka ce sun ji labarin bayyanarsa so da su sun yi imani da Allah kuma sun bi shi a yanzu ma abin da suke so shine ya bar garin maka ya dawo garin madina tunda a nan garin maka an kwarzabe shi manzo sama sai ya ce musu ya anshi wannan mu a tasu ita ce wannan sai ce su koma su ci gaba da yada musulunci amma yanzu bar zai tura wasu daga cikin sahabbansa domin su tafi su je su ci gaba da karantar da su a cikin waɗanda aka tura akwai akwai akwai akwai sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam hammaru dan yasir sannan kuma da mus'ab ibn ubayd da wasu daga cikin sahabbai manzo sa mai tura sai ce su je garin madina su zama malamai kafin Allah madaukakin sarki ya masa izini cewa ya bar haka ya koma madina to a wannan wajen ne aka yi wannan mubaya'a baki sai suka dawo kamar yadda muka ambata a baya da suka dawo sai suka yi ninkin ninkin sun karu da yawa sun kai su saba'in wasu ma malaman sira suka ce sun kai su saba'in da ɗoriya su ma suka zo suka ce abin da waɗannan yan uwansu su sha biyun suka yi dama akwai su a ciki to su ma sun zo sun yarda da abin da duk aka ɗauka na wannan alƙawarin. kuma har yanzu ne suna ƙara nema cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi daga garin Makka ya koma garin su ya sake ce musu su koma Allah maɗaukacin sarki bai riga ya masa izini da cewa ya hijira ba to shine abin da Ibn Hajar yake faɗa mana ana shine yake cewa lamma tawafaqu annabi sallallahu alaihi wasallam inda aqabati minan fil mawsim a lokacin da suka yi alkawari suka kulla alkawari ga annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen da ake ce masa mina a fi wajen aikin hajji sannan sai ya sake cewa ثم إن في مثله ما يتعلق بمباحث الإيمان من وجهين sannan wannan hadisin an kalli matallinsa to yana da alaƙa da imani ta fuskoki guda biyu a haduhuma fuska ta farko annaj bal manahi min imani kam tisalil awami nisantar miyagun ayyuka da aka hana musamman cikin imani kamar aikata ayyuka ne waɗanda aka umarci mutum yi in ka bar zina ko kabar shan giya ko ka kowane sabo da Allah madaukakin sarki ya hana a yi to alama ce ta imani kamar yadda yin sallah aiki ne na imani yin zakka aiki ne na imani biyayya ga iyaye aiki ne na imani biyayya ga shugabanni aiki ne na imani to haka nisantar miyagun ayyuka shi ma wannan aiki ne na imani ta uku fadi yake. ke وثانيهما أنه تضمن الرد على من يقول سنكون حديث يقن شردي ما إذا مرتني دا أكيد الدكيتشي وإن مرتكب الكبيرة كافر أو مخلد في النار أخي ما تشي وأكيدو miyagun akidu da ake da su masu cewa idan mutum ya saba ma Allah madaukakin sarki to kafiri ne shi khawarijawa ce khawarij a aqidar su yanzu da mutum zai yi karya to ya fita musulunci su a wajensu abu biyu ake da shi ko dai mutum ya zama musulmi ko ya zama arni sannan aikin da ke jawo mutum ya kafarta ba shirka ba ne kyau ba kafirci ba ne a'a duk zunubin da mutum zai aikata wanda Allah ya hana su waƙi da kawarijawa in mutum ya yi to ya fita musulunci sannan in ya mutu bai tuba ba tun da ya mutu kafiri a wajen su, to zai je ya dawwama a cikin wuta har abada tare da su fir'aunu da hamanu da shida su kuma yan uwansu mu'tazila sai suka ce a'a mu a wajen mu wanda ya aikata ƙarya ko ya zina ko ya luwafi ko ya aikata wani dai abu da Allah bai yi da shi ba bai kafirta ba shi aka ce to me matsayinsa sai suka ce huwa fi manzilatin min ne shi ba musulmi bane sannan ba kafiri bane sai aka tambaye su aka ce to da zai mutu fa a wannan yanayin sai suka ce huwa mukhalladun fi nar in ya shiga wuta har abada tare da su fir'aunu da hamanu da harunu da shaidan zai dawama a wuta kaga sun saba da kawarijawa a hukuncin duniya amma sun yi daidai da su a ina a lahira wannan hadisin ya kunshi raddi a kansu kaga aiki ne na imani bincike ne na matsalolin imani to haka ibnu hajar ya ce abinda ake cewa albi'a da ya ce bayi'uni ala Allah tushriku billahi shay'a ko kafin na abinda ake cewa isaba ya ce wa haulahu isabatun min ashabi malamai suka ce isaba daga uku zuwa arba'in haka malamai da yawa suka ambata idan aka ce isaba to shi ne ake cewa ake cewa mutum mutum uku zuwa mutum arba'in suna ake ce musu isaba sannan na cewa usba eh, usba ko kamar yadda yan uwan annabi yusuf alaihi salam suka ce wa nahnu usbatu in قالوا لئن أكله الذئب ونحن أصبة إنا إذا لخاسرون kaga wa nahnu usba sannan can mai waka yace fi usbatin min quraish qala qa'iluhum kaga fi usbatin min quraish usba jama'a jama'a da take daga uku zuwa arba'in to haka ifada kun ga kun kalla za ku ga asalin su ne akwai ainu akwai kanu akwai ba'u usbatun isabatun jama'a daga uku jama'a da ta kai daga uku zuwa arba'in su ne ake ce musu isaba ko kuma a ce musu usma to lokacin da suka zo suka yi wannan caffar akwai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama na makka a tare da shi to wannan shine sai al-imam abu al-abbas al-qurtubi shi yake cewa da suka ce bay'uni ala alla tusiku billahi ya ce wa hadhihi al-bi'atu kanat bil aqabati kharij makkah wannan caffar da suka wa manzo Allah sallallahu alaihi wato mubaya da suka ma manzon sama ta kasance ne an yi ta a wajen jifan shigar da ake ce mata aqaba ake ce masa aqaba a wajen makka وهي أول بيعة بايعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنقباء Abbas al العباس القرطبي wannan ita ce bi'a ta farko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ansa daga mutanen Madina wa zalika qabla al-hijrati wannan kuma ya faru ne kafin ai hijira wa qabla fard al-qital sannan kuma kafin a ce a yi yaƙi shi yasa za a ga ba ambaci yaƙi a ciki ba sannan wannan cappa wasu malamai suna ce mata bi'atun nisa a lokacin da mata a ƙarƙashin hindu bintu eh, bintu utba eh, suka suka musulunta eh, sun zo wajen manzo Allah irin wannan bi'ar suka ba manzo Allah sallama irin wannan cappa suka yi ita ce wadda Allah madaukaki ya faɗi a cikin suratu al-mumtahina ko suratul mumtahana ko suratul mumtahina إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يأتين ببهتان يبتغينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. وإتشي إغوانا. ita waccan ana ce mata bi'atun nisa domin matan ne suka yi wannan kuma ita ce ta bi'atul aqabati da aka yi suka zo suka ce ma manzo Allah sama sun musulunta sai manzo sama ya lissafa musu wasu abubuwa da gaggaga da ake son su tsare a cikin musulunci kun gane ai malamai suka ce abin da ake ce ma al-mubaya'a ibaratun anil mu'ahada in an ce mubaya'a ana nufin kullu alƙawari kamar yadda ai daga nan aka samu albai'u a ciniki idan ka zo kai ciniki da wani to ka kulla alkawarin cewa waɗannan kayan su tashi daga wajensa su da wajenka kuɗin ka kuma su tashi daga wajenka su koma wajen shi shi ne mubaya'a ai shi yasa ake ce mata safqa idan an yi da idan aka yi ciniki sai an sha hannu idan wani ya siyayya a wajen ka kuka gama cinikin to alamar ta yadda ya yadda to sai ya baka hannun kun sha hannu kun yi musasaha shi na ke cewa safka ka miƙa masa hannu kun haɗa hannu ya miƙo hannun dama kai maka miƙo hannun dama sai ku sha hannu to kun yadda kenan shine ai har a musulunci ake da khiyarul majlis idan ka sha hannun shi ya sha hannunka ka miƙa kuɗi ya baka kaya ka bar wajen an samu abin da ake ce masa khiyarul majlis ba ka da damar da zaka da ka ce ai kawo wannan cikin mun gane Abdu wannan batutuwan an yi su a lokacin watul aka bi an samu to wannan mubaya'a ita ce ka zo ka sa hannunka ga wani shugaba a ce ka yadda kun ɗauka ɗau alkawari za ka yi biyayya za ka masa biyayya ba za ka saba ba to abin da suka yi kenan ake ce masa mubaya'a to abu na farko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi mubaya'a su da shi shine ala alla tushriku billahi shay'a cewa kasi shirka shine abu na farko wanda shine mabudin musulunci kaga wanda ala alla tushriku billahi shay'a ko da wannan shi kadai ya isa a kawo wannan hadisin a wannan a cikin kitabul iman domin ai da shirka ba imani idan akwai shirka ba magana imani الشرك ينافي الإيمان كما أن الإيمان ينافي الشرك إذا أقوي شركة با مغنى إيمان إذا كنت أقوي مغنى إيمان تو با شركة to abu na farko kenan da manzon sama ya karba daga wajensu cewa ba za su ci gaba da shirka ba an ɗau wannan alkawarin domin abin da Allah maɗaukacin sarki ya aiko manzon Allah su sama da shi kenan na farko shine abu na farko a daina shirka ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة أبو نفرقو كينا أي ما ألا توحيدي أبو الشركة كأحد أشد قوة إن أنت شركة قال ابن القيم يشي والشرك فاحذره فشرك, فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان هذا نيكو كافن ياتي وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان يتي والشركة فهزوه يتي هذا شركة كبجيتا فشرك ظاهر أقول شركة بتتأكيلي ita ce ake ce mata ashirkul akbar zal ismu laysa biqabil al ghufrani irin wannan shirka ba ta karban ga Allah zai gafarta aka mutu ana yi إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار شركة إذا متين يموت ينعي wannan faufau ba shi ba aljanna mutum ya mutu yana shirka ka ci Allah ya ji ɗansa to zunubi ne babban Allah kake ma rashin kunya Allah ya ce ba zan gafarta mishi ba kai kuma ka ce Allah gafarta mishi to me kake nufi ma kana lin nabiyyi والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ساقة الكذا وني يزوي كفى هجة النبي إبراهيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موئدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرع منه إن إبراهيم لأواه عليم ce kan wani ya kafa hujja ce annabi Ibrahim ya neman babansa gafara a kan wani ya kafa hujja da shi shi ma yayi ne na wani lokaci kafin Allah ya hana shi so da shirka mugun bala'i kenan duk a cikin zunuban da ake ma Allah maɗaukacin sarki babu kamar shirka in mutum Allah ya tsare shi daga shi to ana fatan sauran abubuwan su zama sun yi sauki to kaga fa shirkun zahiru dal ismu laysa bi qabil mutani abinda ake ce ma shirka wa hawatti khadun yiddi lirrahman shine a sanya ma Allah kishiya ayyan kan wannan kishiyar kowace irin kishiya ce min hajarin wa min insani ko dutse ko mutum saboda kafai mutum ake bauta mawa akwai kuma za a iya bauta ma dutse akwai masu bauta ma dutse akwai masu bauta ma san zuciyarsu afara'aita man ilaha ilahahu hawahu fa ta takunu alaihi wakila afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah ala ilmi kaga duk wannan shirka shine sai ibn al-qayyim yake cewa yad'uhu aw yarjuhu mutum ya zama yana kiran wani idan ya shiga damuwa au zuhu ko kuma ya fatan wani zai masa wani abin da Allah ne so zai iya masa sun ya khafuhu ko kuma ya rika jin tsoronsa tsoron da ba wanda ya cancanta a ji masa irin wannan tsoron sai Allah wa yuhibbuhu kama hubbati dajjani ko mutum ya sanya soyayyarsa ga wani kaman san da yake ma Allah duk wannan nau'i ne na shirka to abu na farko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karba na alƙawari kenan daga mutanen Madina cewa ba za su ci gaba da shirka ba shirkan nan ko a lokacin ita ake yi ita ake yi ga baki ɗaya a jaziratul arab a Ka'aba kawai akwai akwai akwai gumaka waɗanda sun kai ɗari uku da sittin ka ayyami sana gwargwadon kwanakin da ake da su na shekara kowace ƙabila kuma tana da gunkinta to shi yasa wannan shine abinda Allah ya aiko manzon sallama ya zo ya kore shi ya yaƙai shirka shi yasa waɗanda za su ce a daina yin bayani kan shirka suna cewa al'umma ta halaka ga baki ɗaya ce to abu na farko kenan abu na biyu wala tasriqu su sai yake kasi sata kasi sata kaga sata tun kafin a koma madina an haramta ta tana ɗaya daga cikin miyagun ɗabi'u shi yasa malamai suka ce abu biyu ilmu ba biyu Allah maɗaukacin sarki ya ba manza Allah sama su tun a Makka kafin a koma Madina ilmu tauhidi wa ilmu tazkiya ilimin tauhidi da kuma ilimin tsarkake zuciya ita zuciya ana tsarkake ta ne da abubuwa waɗanda suke na ɗa'a ga Allah da kuma nisan miyagun ayyuka da su ne zuciya take tsarkaka shi yasa sai Allah ya ce fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم haka hada mu manzon sama abu biyu fa'alam hasani annahu la ilaha illallah cewa babu an bauta da gaskiya sai Allah kaga tauhidi ake tabbatarwa ana sannan ne sai kace ce wastaghfir li dhanbika sannan ka ne gafarar ka. malamai suka ce ai sai mutum Allah ya gafarta masa ya tuba sannan zuciyar shi za ta tsarkaka shi yasa malamai idan suka tashi za su yi bayani akan makamatu sulu sai su kawo makami na farko shine at-tauba tuba tuba shine matakin farko da bawa zai yi zuciyar shi ta fara tsarkaka amma ba damar mutum yana cikin zunubi dumu dumu to wani tsarki zai yi ya za a yi zuciya shi ta tsarkaka zuciya tana tsarkaka ne ta hanyar tuba da nisantar abin da Allah madaukakin sarki ya hana da kuma yawaita istighfari to kaga wannan kenan so daka sata tana ɗaya cikin miyagun ayyuka da aka hana su tun a makka da nisantar sata yana cikin imani aikata sata yana ɗaya cikin abin da ke sauya imanin mutum shi yasa kaga manzon sa ya hada su. يشي لا يزني الزاني هنا يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق هنا يسرق وهو مؤمن من زنب زي زنب لوك شندكي لزنن نم يشي زنن نم سي أنزار إيمان انسا أما قريم سي أزاري مسا إيمان انسا لوك شندكي إيماني زا أزاري مسا أما مسلم شنانا أما إيماني زا أزاري مسا يا فرد إيمان انسا idan ya gama zinan nan Allah ya taimake shi zuciya shi ta raurawa ya tsorata ya tuba to sai Allah zuki sai ya da masa da imaninsa wani zubin an yi sa'a sai ya zama bari ne na wani abu karfanka kawai wani abu ne karfe kamar misali a ce eh, wani abu wanda ya zama na karfe ne kamar lokacin da ake da kwandala kwandalar ka ce ta faɗi shi ke nan sai ka ɗauki kwandalar ka sai ka mayar a cikin aljihu me ta cutu ta cutu kaga Allah ya taimaki mutum ke nan tubansa na gaske ke nan, wani zubin kuma sai ya zama lokacin da ya zinan da ko ya satan nan to sai ya zama barin da ya yi bari ne na kaman chocolate yaro yake shan chocolate shi ke nan sai chocolate din sai ya fada a ƙasa kusa da baban shi ko kusa da mama shi ko kusa da wani wan babba sai ce kabari chocolate din nan ya fadi sai ya dauko masa sai ya ce sha sai an wanke sai a je a wanke chocolate a wanke a wanke a wanke an ka chocolate din zai ragu to sai ya ci gaba da shan kayan shi to imanin sa kaga ya ragu tuban tubansa ba cikakken tuba ba kenan to wani zubin kuma barin da mutum zai yi idan ya zina nan ɓarin imani to sai zama kamar barin nono ne a fata abin nono a kwata za a kwashi kwatan ma irin kwatan nan mai magana kan sa akwai kwata mai magana idan kwata ta kai ta firin sai tana tus cus tana cewa ne a kwashe na a kwashe to kage yanzu za a yi wannan nonon da ya zo ya kuɗi da kwatan nan a kwashe shi kage ba zai kwaci ba to haka imani yake a cikin zuciyar bawa Allah ka cika mana imanin to abu na biyu kenan ba za su ba za su sata ba sata as-sariqatu tunafi iman sata na cin karo da cikakken imani nan kamalul idan ta ake magana ba aqida khawarijawa cewa idan mutum ya sata shi kenan ya kafirta ba a'a imaninsa ya ragu mai cikakken imani baya sata ba zai sata ba abu na biyu kenan abu na uku ya ce wala ta zinu kakwai zina ita ma zina a zina yunafin iman yin zina na cin karo da imani shi ne wancan hadisin ai shekul islam bin taimiyya rahmatullah alaihi yana da littafi da ya rubuta sharhu hadisi la ibn zani hi ne zini huwa mu'min a ciki yayi bayanai masu ban sha'awa masu kyau a game da fassarar wannan hadisin to shine abu na uku cewa ba za su zina ba kaga zina ma tana ɗaya daga cikin miyagun ayyuka da farkon zuwan musulunci aka haramta ta in ka karanta littafin malam ibn qayyim guda biyu da littafin sa rawzatul muhibbin wa nuzhatul mushtafi da littafin sa adda'u wa dawa kaga yadda ya kawo cututtuka da bala'o'in da zina ke haifan mai yin sa yin ta hankalinka zai tashi shi littafin adda'u wa dawa asali ma malam ibn qayyim ya rubuta shi ne akan wani da ya zo ya same shi ya ce yana wani sabo amma yana son ya tuba ya yi ya kasa tuba to ne malam ibn qayyim sai ya rubuta masa wannan littafin ad-dawa'ul kafi liman sa'ala 'an ad-dawa'i shafi sai a takaita sunan sai ya ce masa ad-da'u wad-dawa in karanta littafin daga muqaddima har zuwa ƙarshen littafin zaka gane cewa ko dai shi dai wannan mutumin da ya zo ya tambayi ibn al-qayyim cewa gashi yana son ya tuba ya kasa tuba sai yin zinabai biyu ne ko kuma duka yake ko dai luwaɗi yake ko zina domin duk littafin malam ibn qayyim ya kwashe duk misalin da zai buga na sabo da cututtukan da sabo ke haifarwa ga mai yin sa to za ka ga yana bayani akan zina da luwaɗi to haka littafin sahudatul muhibbi wa nuzhatul mushtaqin shi ma ya ware buka masu mahimmanci bayani akan zina da kuma munin ta da da irin bala'in da suke haifarwa a cikin al'umma afradan wa jama'atan ɗaiɗaikun mutane da kuma jama'a Allah ka tsare to abu shine abu na uku abu na hudu wala taqtulu auladakum ku kashe 'ya'yanku ku kashe 'ya'yanku al-imam ibn hajar yace khussal qatlu bil auladi anan an keɓa kashe 'ya'ya li'annahu qatlun wa qati'atu rahimin domin kashe 'ya'ya kisa ne sannan kuma yanke zumunta ne idan mutum ya kashe ɗansa to yana nuna cewa zuriyarsa ta ƙare kenan domin ai mutum yana fatan a ce tun da ya haihu to ɗansa kuma ya haihu mutum yana jin daɗin ya ga jikokinsa na yawo a tsakaninsa to sai mutum ya kashe ɗan shi to shi yasa nan annabi sama ya ce wala taqtulu auladakum ka ku kashe ƴaƴanku al inayatu bin nahyi anhu akadu kula da hana cewa ka a kashe ƴaƴa to ya fi ya fi karfafawa wali annahu kana shayi'an fihim kuma sannan kisan ƴaƴa a wannan lokacin abu ne da ya kasance abin da ya yaɗu a tsakanin larabawa suka kashe 'ya'yansu wa huwa wa'adul ko dai kashe 'ya'ya mata wa qasdu albanina khashyat al-imla ko kuma kashe 'ya'ya maza saboda tsoron talauci su 'ya'ya mata ana kashe su ne saboda abu biyu a lokacin suna kashe 'ya'ya mata saboda abu biyu abu na farko shine tsoron abun kunya balarabe idan yarsa ta taso to saboda tsoron kar ta je ta zina shi nan kawai sai ya kashe ta kuma sai ta girma ta fara zama ya budurwa haka matashiya kamar ya shekara tara zuwa goma sai uwata ta mata kwalliya kamar za su tafi wani waje da baban wani da ci ashe yana can ya haka rami yana zuwa kawai shi kenan sai ya tura ta sai ya turbuɗa ƙasa haka shi ke wa idan su su'ilat bi ayyi dambin qutilat idan wadda aka turbuɗe ranar gobe alkiyama aka tambaye ta aka ce me yasa aka aka turbuɗe ki malaman tafsiri suka ce fatuji da uciltu bi ayyi bi ghairi gandun fa'al ce an kashe ni ban yi wani laifi ba abu na farko kenan abu na biyu tsoron me zai mata aure da shi hidimar mace tana da yawa har yanzu aiko to wannan tsoron ta hidimar da zai yi mata shi ke nan in ta fara girma sai je kashe ta shi ba su son 'ya'ya mata a wancan lokacin shi yasa duk mutumin da kaga baya son 'ya'ya mata to yana da wani nau'i na jahiliya a cikin zuciyarsa kuma shi yasa kaga hadisai da yawa sun zo ingantattu suna nuna falalar tarbiyyar 'ya mace fiye da ɗa namiji ‘ya'ya mata hadisi ba ɗaya ba biyu ba sun zo sun tabbatar da duk wanda Allah ya bashi ‘ya mace ko biyu ko uku ko kuma ya zama yana da ƙanni ko kuma ya zama yana da bayi mata ya kula da tarbiyyarsu har ya musu aure ya zaɓa musu mazaje na gari to za su zama kunna lahu hijaban minan nar yawm alqiyama za su zama sanadiyyar ba zai shiga wuta bara na gobe alkiyama ya'ya ko ƴan uwa mata ko bayi to kaga wannan kenan sannan sai su kuma ya'ya maza ana kashe su a wancan lokacin saboda ne kashe ta imlaq saboda tsoron talauci eh, shi yasa tsoron ne zai ci gaba zai iya ciyar da ƴaƴa shi kenan sai ya kashe su da wannan ne malamai suka yi istinbadi suka ce haramun ne mutum ya ce shi ƴaƴa guda uku zai haifa saboda tsoron talauci shi ƴaƴa uku zai haifa shi sun ishe shi guda uku kawai zai haifa ko ya ce ‘ya'ya hudu ko ‘ya'ya biyar sun ishe shi haka nan amma nan ko ba fa ana nuna bane mutum shi kenan ya zo ya ta haihuwa kuma baya nema in yadda wasu tunanin wasu suke ai manzo Allah su sama ya ce din mai ta hayyafa ya alfahari da mu rana gobe alkiyama a manzo Allah sama zai alfahari da ƴaƴan kirki ne ba banza ba ƴaƴan kalara ba ba shara ba ka su ne manzon sama zai kai kanka baka alfahari da su sai manzon sama ne zai alfahari da su mutanen kirki waɗanda aka kula da su aka yi musu tarbiyya ingantacciya suka zama bayan Allah su ne manzon sama zai alfahari da su so daga daidai lokacin da kake haihuwa to kuma nauyi ya ƙara hawa kanka ya ƙara nema ta yadda za ka rufa ma waɗannan 'ya'yan da ka haifa asiri ka kula da tarbiyyarsu ka karantar da su ka yi musu tufafi ka tsare musu ɗabi'unsu ka ba su abincin da ya kamata a ba su ka ba su makwancin da ya kamata a ba su ka rika musu tufafin da cancanta a rika musu ba ka bar ƴaƴanka cikin raga ba da yunwa da rayuwar walakanci tarbiyya ba ta yiwa in ba a yi waɗancan ba in ka ce musu bari ba za su bari ba kashe khashyatul imlaki kenan shi yasa ke manzo Allah sama nan ya faɗi cewa wala taqtulu auladakum da ku kashe 'ya'yanku ko al'auladul banin al'auladul banin ko al'auladul banat ko ‘ya'ya maza ko mata duka Allah madaukakin saki ya haramta a kashe su to wannan shine abu na na hudu sai abu na biyar wala ta'tu bi na taftarunahu na aydikum ku arjulikum kakku zo da wani kiran ƙarya wanda za ku kirkire shi a tsakanin hannayenku da ƙafafuwanku malamai suka ce nan ɗaki na kada wani ya je ya sama ya samar da ɗan da ba na halas ba an faɗi zina a can to nan kuma an zo an faɗi an zo an ware ƴaƴan ake magana kansu kada mutum ya je ya zama sanadiyar abin da zai zo ya kirkiro ya zama ya haifar da 'ya'yan da suke ba su da ganni na halas a cikin al'umma kada yi kaga zina ita ke sababa wancan sannan ko fassara ka ku yi yi. ku ɗauki 'ya'yan da ba naku ba ku ce naku ne an haramta haka a musulunci haramun ne ka ɗau wani ka a ya zama naka kai aikin da abin da hankaka a'a babu laifi ka ɗauki shi ka kula da shi amma wannan bai sa ya zama ɗanka ba ba ɗanka ba ne shi in an tashi sa suna a sa masa sunan da ba sunanka ba yanzu misali da mutum zai tsinci ɗa musulunci ya kwaɗai ta ka ɗauki shi ka kula da shi amma ba za a rika cewa ɗanka ba ne in ka tashi ka sa masa suna biyu ka sa masa muhammadu wani abu shi ke amma dai ba ka iya cewa ɗanka ba sannan ba zai gaje ka ba iyaka sai dai ka masa wasiya in ka tashi sai ka mishi wasiya za ka mutum zai rasu sai mutum ya ce to ba shi abu kaza ya masa wasiya balarabe ya saba ya danganta abin da aka yi mara kyau zuwa ga kafafuwa da hannu hannuwa sai ka Allah yana cewa ma bima kasabat aydiku al-imam ibn hajar yace li'an hal hawamil wal awamil domin su hannuwa da kafafuwa su ne suke ɗaukar aiki sannan kuma su su suke yin aikin ba in za a yi zina hannu na da tasiri in za a yi zina kafafuwa na da tasiri in za a yi sata kafafuwa suna da tasiri a taka a tafi gidan giya sai kafa sai tattaki ta je ka gani ko shi yasa Allah mulku suke a ranar gobe alkiyama zai kafa yau mai ala afwahihim ko na aidihim wa abduluhu ka gani wa tashadu abduluhu bakunan su da kafa bakunan sai a kulle shi makayyaci ne sai a kulle shi sai a ce to kafafuwa da hannu su ne za su eh, hannu ya ce eh, hannu ya ce kafa kafa ta ce ana mashaitu ni ce na tafiya eh. ni ce ne tafiya hannu shi ma ya faɗi abin da ya aikata to shi ne wannan wala ta'su fi ma'rufin sannan kuma kar ku saba duk abin da aka ba ku umarni a cikin shari'ar musulunci al-ma'ruf shine abin da aka san shi a shari'a shari'a ta yadda da shi amran wa nahyan shi ne ake ce masa al-ma'ruf abin da shari'a ta yadda da shi ta ce na ta to shi ne ake ce masa al-ma'ruf kar ku saba shine alƙawari na gaba da suka yi faman wasa minku duk wanda ya cika waɗannan abubuwan da aka yi ɗauka na alkawari ko ajruhu ala to Allah zai ba shi ladansa za a cika masa ladansa wa man wa asaba min dalika shay'an amma duk wanda ya aikata wani abu daga cikin wannan fa uqiba bihi fi dunya sai aka masa azaba a duniya wato haddi shi yasa limamu muslim bai tashi ta wannan hadisin a cikin sahihin sa sai yasa bahun al-hudud kaffarat shi babin da zai yi bayani akan cewa haddi kafara ne Allah baya ma mutum azaba sau biyu ya masa azaba a duniya tunda kuma ya masa azaba a lahira a'a in aka ma mutum hajji a duniya to shi kenan ba kuma maganar lahira ba za a masa abu a lahira ba amma wa man asaba min zalika shay'an duk wanda ya kasance ya aikata wani abu daga cikin waɗannan abubuwan sun masatarahu Allah sai Allah ya rufa masa asiri ba a gan shi a duniya ba ta huwa ila Allah to a bar al'amarinsa zuwa ga Allah in sha'a fa'an wa in sha'u aqabahu idan Allah ya ga dama sai ya yafe masa in kuma ya ga dama ya masa azaba al-imam na hajar yace nan aya ce sun wannan ayar inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi banda shirka da mutum zai ta shirka zindiki ne shi a ɗakin sai ta kafirci amma ba wanda ya taɓa ganin shi sun an je lahira al'abe tuba ba har ya mutu ranar lahira bai shiga cikin wannan ba bai shiga cikin fahuwa ila ba bai shiga ciki ba domin Allah baya gafarta shirka al-imam an-nawawi yace wa fi hadha al-hadith fawaid a cikin wannan hadisin akwai fa'idoji bari mu ji su min hada daga ciki tahrimu hadhihi al-mazkurat wa ma fi ma'anaha an haramta duka waɗannan abubuwan da aka lissafa mana tun daga shirka har zuwa wala ta'su fi ma'ruf wa ma fi ma'ana da abubuwan da suke da ma'anar su duk sun shiga ciki wa min haddalalatu li madhhabi ahli al-haqq sannan kuma a cikin wannan hadisin akwai hujja ga mazhabin masu gaskiya ahli sunna wal jama'a أن المعاصي غير الكفر la yaqta'u la yuqta'u li sahibi hadin nari ba ta wa lam yatub ha? cewa zinubai dukkaninsu su amma banda kafirci idan mutum ya mutu yana yin su amma bai tuba ba tuba ka cewa ai wane yana wuta kamar yadda bahaushe yake cewa jazaman zaman kafira karuwa a wuta wannan karin magana ya ci karo da wannan jazaman zaman kafira zaman karuwa a wuta Allah zai iya gafarta mata tunda zunubi ne wanda yake bai kafirci ba bal huwa bi mashi'atillah wanda ya mutu yana saba ma Allah ba kafirci ba to yana ƙarƙashin ganin daman Allah in sha'a afa wa in sha'a azabahu in Allah ya ga dama sai ya yafe masa in ya ga dama kuma ya masa azaba khilafan lil khawarij wal mu'tazilati amma sabanin khawarijawa da mu'tazilawa khawarija da mu'tazilawa su sun tafi akan cewa murtakibul ma'siyati yakhludu fi nar duk mutumin da ya mutu yana sabo bai tuba ba to idan ya mutu a haka to in ya shiga wuta har abada ba zai fita ba shi da suke kaunu da hamani da shaidan za su ci gaba da zama a wuta ila abadil abidina فإن الخوارج يكفرون بالمعاصي الإمام النووي yace khawarijawa kamar yadda muka أبتا تازو cewa suna kafirta mutum idan ya sabo wal mu'tazilata yaquluna su kuma mu'tazilawa suna cewa la yakfuru walakin yakhludu fil nar ba kafiri bane a duniya amma kuma aka je lahira wuta zai da a ciki kaga me ina me me an ki cin buri an ci lakin. ko ومنها أن من ارتكب ذنبا الإمام النووي يشهد لك تكف الجزاء كتر أتشن وانا حديث دم متمن بيزم يا أيك تزنيتي يوجب الحد وان يكي تاوى مس حجي فحد شي أكا مس حج سقط عنه الإثم ba laifin yanzu a kansa shi yasa suka ce al-hududu jawabir wa jawabir su haddoda in aka ma mutum zawajir to suna zama gargadi gargadi gare shi kai ya sake yi gargadi ga wani wanda yake tunanin ya yi an hana yi kenan ba zai yi ba sannan jawabir suna zama a matsayin abin da za su tsariyar mu da mutum zunubinsa To daga wanda ya sata aka yanke masa hannu to shi kina masa azabarsa in ya je wajen Allah Allah madaukakin sarki ba zai masa azaba ba wannan imanin shine yake ya sa wasu sahabbai idan kaji sun yi zina sai su zo gaban manzon Allah su ce a yanke musu hukuncin hajji. ya faru da ma'is ibn malik radiyallahu anhu sun ya faru da almar'atul ghanidiyya mutanen su su bi suka zo suke sun yi zina a tsakace su wannan tunanin ne zawaji wa jawabir kaffarat in mutum aka masa haddi shi ke nan ya sha a wajen Allah Allah ba zai kama shi da wani alhaki ba a ranar gobe alkiyama shi ke nan an masa azabarsa a duniya wannan ita ce magana ta daidai الإمام أبو العباس القرطبي يتي هذا هجة واضحة وأن هجة أتيلي لجمهور العلماء كما لم يمت يونشي على أن الحدود كفارات kan cewa hadduda suna mu da mutum zulubansa faman katala duk wanda ya kisa faktus saminhu sai aka masa kisasi shi ma aka kashe shi lam yabqa alayhi talabatun fil akhirati don an je lahira ba za a ce kuma a kamo shi sai an mishi wani zinib sai an masa azaba ba har ga an masa a duniya bi an al kaffarati domin su kaffarati domin kaffarori mahiyatu lizunubi ai suna goge zunubai ne yanzu idan mutum ya rantsuwa sai ya ga abin da ya rantsan nan bari ya aikata shi da ya ce wallahi ba zai yi kaza ba sai ya ga bari ya yi ba zai yazumi ku ba misali to ya yazumi ku ko a kansa akwai wanda zai faɗa mana wani abu da ke kansa to haka can ban an je lahira sannan wa musayyiratu li sahibiha ka anna zambahu lam yakun sannan abu abbasin kufuri ya ce su kafara suna sanya mutum eh, ya dawo kamar bai da zunubi ko ɗaya Na kama mutum in mutum ya kafara to su kuma hudud kafara su daga gyara mutum a masa hukunci a duniya bai ce sai ya je lahira sannan a masa ya fi amma nan ana magana idan fa an kama shi ne amma idan ba a kama mutum ba Allah bai tona masa asiri ba to je ya tuba ya duk saban da ka aikata to shari'ar musulunci ta fi son ka je ka tuba tsakaninka da Allah ka zo ka bayyana kanka in akwai hukumar da za ta yanke maka hukunci ka zo saboda ko da Allah an maka wannan to su ko mutane ba su da yafiya yanzu sai a ce ai babansu zune aka kashe shi wane ne zai je ya aure shi ni dai ba zan je ba ya tuka Allah ya gafarta masa a lahira mu haɗa aljanna amma dai anan ba za mu haɗa nasaba ba to kaga ne wanda rufin asirin in Allah ya rufa mutum asiri to ya je ya tuba mafi yawancin malamai suka ce duk saban Allah da mutum ya yi asirin shi bai tonu ba to ya je ya tuba tsakanin shi da Allah Allah sai ya gafarta masa amma idan ya bayyana aka kamo shi dumu dumu to nan ko ba neman yasiya a yi masa wannan hukuncin ya ji daɗi shi ce tun da ya riga ya bayyana shi ya sa ai su haddo dama ba a shafa'a cikinsu ba deli mutum ba zai zo ya zina ba a tabbatar da ɗari bisa ɗari ya zina sai a zo sai a ce dan Allah a yafe mushi a'a ba yafiya ba za a yafe masa ba manzo Allah sama ya fusata a lokacin da aka turo Usama ibn Zaid radiyallahu anhuma domin ya zo ya nemi belin al-mar'atul mahzumiyya ta kasance tana aran kaya sai ta ce bata ara ba aka kawo ta wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ya mata hukuncin barauniya aka yanke mata za aka ce za a yanke mata hannu hankali ya tashi saboda kabila su babbar kabila ce aka ce waye zai iya zuwa gaban manzon sama ya roko cewa a yafe mata aka ce ba wanda zai iya wannan sai sai Usama dan Zaidu annabi na kansa kuma yana kan baban shi to ai amfani da wannan dama Usama ya tashi ya tafi gaban manzon sama Usama ya ce wallahi tallahi a ranar nan kunyar da ni sai zan ta ba sai da na so a ce da ma ba musulunta ba a lokacin ba abin ya faru saboda manzo sama ya ananatawa a kashfa fi haddin min hududillah yanzu kai usama karfin ka ya kai kai ne za a turo ka zo kana neman belin mutumin da ya saba ma Allah ya sata manzo sama ya karkat ya ce wai mullahi لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها ce wallahi da Fatimatu za ta sata iyar Muhammadu Muhammadu a matsayinsa na alkalin Allah ba abin da ya rage sai dai yanke hannunta wani shi ne wannan ka'ida amma wanda bai bayyana ba mutum da kansa sai je tuban ma Allah maɗaukacin sarki in sata ce ya mai da abin da ya sata to mai da abin da zai ya sata ku aina da damuwa ya ce to shi jiya jiyan nan ne ma sata to ga na dawo da shi kaga ba zai yiwu ba in da yadda zai yi aje mishi je ya aje mishi in kuma ba yadda zai yi yi mai sadaka da shi shi ke nan. ce tuba Allah sai ya karɓi tubansa tuba shine istighfari ya ji a ransa ba zai sake koma ma wannan sata ba sannan kuma bayan haka ya ta ayyukan alkhairi ya ta ayyukan alkhairi a makwafin wannan satar da ya yi haka kowane zunubi haka ake tuba in haƙƙin wani ne ka mayar idan kuma haƙƙin Allah ne kawai shi kenan kai ta istighfari kuma ka ji a ranka cewa ba ka ba wannan zunubi Allah ka tsare mu daga miyagun ayyuka ka tsarkace mana zukatanmu ka sa imanin mu ya zama cikakke Allah mu da kuta saki ya albarka a cikin rayuwarmu wa sallallahu sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in assalamu alaikum wa shi kuna tambaya kuma